الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai suna al-muqaddimatul izziya lil jama'atil ashariyya fi mazhabil imam malik bin ana rahimahullahu ta'ala wanda abulhassan ali almaliki a shazili ya rubuta idan ba manta ba muna ƙarshen littafin abin da ya rage mana kaɗan ne wala Allah ko a yau za mu iya kammalawa ko kuma ba zai yiwu ba a yau za mu yi taki ko za mu yi darasi na talatin da biyu daga inda yake cewa faslun haka ne ko? wa min azami suhuti yana daga cikin mafi girman suhutu rikwatu fil hukumi rashawa a cikin hukunci alkali ya karbi rashawa wannan yana daga cikin abin da yake mafi girman suhutu to daga ina ya samo mana kalman suhutun nan ne a can bayan mun karanta eh naka ce suhutu dukiyan haramu dukiyan da take haramu ita ke karanta suhutu saboda tana halakar da ma'abucinta idan mutum ya tara dukiya ta hanyar da bata dace ba to ba lalle ya kai labari ba tunda ya yi cuta ko ya yi kwara ko ya yi zalunci to kaga Allah ma ba zai bar shi ba to shi yasa aka ce daga cikin dukiyan haramun abin da ya fi girma shine arrikwatu fil hukmi a karbi rashawa wajen hukunci wannan ba ya shafi alkalai kawai ba kana babban matsayi na ofis a baka rashawa ka karkatar da wani abu kana biyan fenshin ɗin mutane ba za ka biya ba sai an baka rashawa to kai ma ka yi tunani wata rana za ka zo ka fada haka kana da percentage a cikin ainihin fenshin ɗin da za a biya to kai ma ran da ka zo ka mutu ko kai ritaya don ba yi sa'a ba sai ka sai ka hadu da azzalumin da yake ya fi ka ta'addanci kaga ba ka yi idace ba ba abin da ma za ka samu to don haka idan aka ce rashawa kada mutane su dauka cewa wannan ya shafi alkalai ne kawai a'a inda har za a baka kudi ko a baka wani abu ka juyar da abin da ya dace a fiskantar da ke inda ya dace su wannan rashawa ne sai dai alkalai sun fi fadawa cikin wannan hatsari ƙwallon na biyu sallallahu alaiki wa alihi wasallam annabi ya ce kullu lahamin duk wani nama a jikin ɗan adam ta bi suhuti wanda ya tsiro ta hanyar dukiyan haramun fannaru aula bi wuta ita ta fi cancanta ta kona wannan nama ko kuma wannan taiban eh za ga mutum lokacin da yake shejaran majaran yana ustazunsa eh cikinsa a ɗane cikin adame lokacin da yake makaranta har ya je sabis har ya gama ana ganin kwarmin idonsa amma in ya zo aka daura ke a bisa dukiyar al'umma zai ga duk waɗannan abubuwa sun bata to abin da ya fi cancanta da waɗannan wurare abin da zai maganin waɗannan wurare shine Allah wuta amma ba hana ka wajen sana'anka lokacin da kake makaranta dole ana buga ka ta kowane bangare ana buga ka ta kowane bangare ta nan a bugo ka ta nan a bugo ka in aka ce kana karatu to akwai takuri lokacin da ake jarabawa ma akwai takuri ya sa kun duba za ga yara lokacin da ake jarabawa ko university ne ko abin nan sai ga duk a rikice suke a rikice suke mai yawa cikin ajinka za ka samu wanda ya girme ka ko wanda yake sa'an mahaifinka ba in kana dan taba ki sai kai ka rikice yake kamar zai tsuguna maka ga rashin bacci ga rashin abinci ga rashin kwanciyar hankali ga sunan da yawa to balle karatu ma irin na yanzu na Najeriya mutumin da yake da mata guda uku da yaya guda goma sha biyar akwai waɗansu da na ɗauke su na ga wanda tijo yana bacci a cikin aji na ce ya? ba allah ya gata malam ya yi da bacci a aji ya ce mata uku ya yi ishirin da biyar ya ce ya yi dauka wallahi na yi ƙoƙari ne malam fito karatun nan to akwai wanda tijo a kusa da shi sai ce ya ce dauka wallahi dama muna jira muka mu gaba ne eh, na ce a ah, wace gaba kuma ya gaban kenan a taimake mu yawa a taimake mu kawai ya ce yi eh, tun da kaga wannan matansa uku ɗaya ishirin da ya ce ni kuma mata na biyu ɗaya goma sha kaza wancan mata kaza ɗaya kaza kuma lokacin da nake magana ma wani waɗansu ma gengadi suke yi ƙwarai da gaske saboda haka mu taimako muke nema a taimake mu kawai babu maganan bata lokaci ko jayayya don wallahi muna fada maka dokta inda ya karatu ne da mu yi karatu wallahi mun wuce lokacin karatu ko nawa za a ba mu yanzu a ce duk wani abin da ake yi zamanin din nan gaji yana da wahala wallahi darasin gana da wahala kaji sai kuma ya zaki biyo wata wani waje wai darasin na da wahala eh a ce duk mu zubo wannan ce wallahi ba za mu iya ba ce to doka ga irin wannan ga ce za ka yi sako-sako to abu ba zai yi kyau ba in ka ce kuma za ka matse da yawa to nan ma ba zai yi kyau ba ya sa tun lokacin da mutum nauyi bai masa yawa ba eh, ya kamata a ce ya je ya yi karatu musamman ma irin wannan tunda waɗansu a waɗansu wurare kun san takaddun suna da muhimmanci tunda abinda su suke bayyana wa shine mutum ya je ya samu takaddan digiri na uku ya zo ko ba komai matanka guda uku ko guda hudu ya yi 25 baka da matsala saboda abubuwa za su daidaita ba sai ka je kana maula a wani shago ba eh ko ka je kana maula a gaban wani ba to kaga takardar za ta taimaka to haka abubuwa suke to amma dai dole irin wannan za a rinka cizawa ana ainihin turawa to kaga ko malaman makaranta ma ana samun su da abin da sai a ce to shikenan tun da kai daman kai dan dama dama ne ina kana son ka haye to a nawa kake so ka haye jarabawan na masar a nawa mu yi ciniki da kai nawa za ka biya eh ta yi da kai waɗansu haka suke yi to idan laftara ya karbi wannan kudi ya ci halal ko ya ci haramu ya ci haramu saboda tun malamin makarantar da ka gaishe ana koyar ana ana biyan sa albashi musamman na gwamnati wallahi mu a rayu mu ko yajin aikin nan da ake ba wanda ake cutarwa sayan makaranta Allah yajin aiki na gwamnati ba wallahi ba wanda ake cutarwa sai talakawa su ake cutar da su inda da daman gwamnati a yi kudin duwala ba a san yana da ɗebowa ba kuma ba ya karewa to amma waɗanda za a yi musu aiki su amfana su ne ake cutar da su kuma wanda ya yajin aiki ko na watanni nawa ne dole ka biya shi albashinsa don makaranta ne an yi watanni shida ko watanni takwas ana yajin aiki za a ce za a inganta abubuwa an janye yajin aiki saboda an yi alkawari to ya yayan kafa da suke aji biyu ko aji ɗaya har za su gama ma ba yin tajin ba kuma an bata musu lokaci wanda zai gama shekara hudu sai ya yi biyar to an kai ta bibiya sai ga kawai na ƙasa su ake cutar da su kawai Allah ya kyauta to sai dai mai ta addu'a Allah ya rufa mana asiri eh amma kullu lahamin nabata bi suhdi fannaru aula bi Dun naman da yake ya tsira a dalilin cin haramun to wuta ita ta fi cancanta da wannan wajen ta kona wajen ta mayar da ke kamar me kamar yadda yake da wala yana guda mana munin mutum ya ci haramun ya yi taiba ƙalu ya rasulallah sai abai suka ce ya manzon Allah wa masu hoto menene a soto din nan kala a nan sai annabi ya fassara ya ce a rishwatu fil hukume rashawa a cikin hukunci haka ne ko? ee eh, hadisin mai gaba ɗaya kenan wani hadisi malamai sun ce ya inganta hadisi ne ingantacce amma an fassara ne da wani ɓangare alhali a sohoto duk dukiyan haramu da na sata da na fashi da makami da na yaudara da na algor kaga ta bangaren yan kasuwa kin duk ya shiga ciki balle rashawa wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce la'ana Allahu rashiya wal murtashiya Allah ya tsine wa mai bada rashawa da mai karba sai dai wannan hadisi da wannan lafzi dhaifi ne akhrajahu Abdul Razzaq wa ibn Abi Shayba min hadith ibn Shuraih an ce da wannan lafazi hadisin bai inganta ba amma akwai wanda ya inganta har ma da ɗan aikan da ke tsakani duk an sa a ciki tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala taqulu amalakum bainakum bil batil haramun ne ku ci dukiyoyin ku tsakanin ku da barna shine ta hanyar haramun ko komai ma yake ga ciki kuma duk wanda ya kauce ma wannan umurni na Allah to zai shiga cikin la'anar Allah wa tudlu biha ila al-hukam li ta'qulu fariqan min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun wa tudlu biha menene wa tudlu biha shine ku je kuna mikawa kungo a fili ko a boye duk ɗaya ne saboda yadda ake ba da rashawa akwai hanyoyi daban-daban shi yasa aka ce a cikin aya ma an fassara cin dukiya ta hanyar albatil da abin da ake ba da hukam sai dai hukam nan ya shafi shugabanni ya shafi alkalai duk wanda yake shugabanci na wani abu za a baki shi toshiyan baki domin ya ba da wani abu ko don ya hana wani abu ko ya karkatar da wani abu to ya fada cikin wannan aya halin da Allah ya yi kuma ya fada cikin la'anta na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa bi hadha tafsir da wannan fasara ne kalal al-hasan wa qatadatu wa muqatil manya manyan waɗannan malamai daga cikin magabata yadda suka fasara kenan Sosai da yancin mutumin da ya zama masa dole yana iya ba da rashawa ce gwamna ya ba da approval na 1.something billion naira ko kuma 3. something billion naira a biya mutane garatutinsu da fenshin dinsu ko a biya garatuti zai ce to ba za ka bayar ba da ba za a baka ba sai ka ba da wani abu sai kuma in baka ba da wani abu ba za ka mutu eh, don kun san waɗanda suke ɗan kwatanta aiki wanda suka yi gaskiya za ga mutum ya tafi babban matsayi yana babban darekta amma bai mallaki gida ba sai lokacin da ya sauka jinin aka ba shi kudinsa a dunkule sai ya je ya sayi gida in ka gan da mota ma motan bashi ne ko wani ne ya gaji da motan ya lankaya masa wata rana ya zo ya wuce kurkurkurkur wata rana kuma wata yi nisa ma ba za a hau motan ba to kaga mutumin da yake hakkinsa ya makale aka ce ba za a baki wannan haƙƙi ba sai ya ba da wani abu ko da a cikin kudin to malamai sun ce yana iya bayarwa kuma idan ya bayar wannan la'ana da annabi ya ambata ba ta shafe shi ba saboda mai saboda haƙƙinsa ne saboda haƙƙinsa ne la'anan ta tsaya a kan wanda ya yi zalunci saboda haka kana da miliyan ka biyar aka ce ba za a baka ba sai an ci miliyan daya sai ka sake miliyan daya a baka miliyan hudu bayan ka rike kudin ka zauna a kai ka ji ka rike sai ka ce Allah ya isa <laughs> Allah ya kyauta wa qala ibn mas'udin babban sahabin nan mai daraja abdullahi dan mas'udin Allah ki kare yadda da ki yace a sohoto sohoto din nan ar wato fi kulli ce yace rashawa cikin kowane irin abu ba lalle a bangaren alƙalanci ba kala aidan kuwa an yaqdi ar-rajulu li akhihi haja ce wai mutum ma ya biya wa dan uwansa bukata fa yuhdi ilaihi hadiyya ce dauki kyauta ya baki in ya dauki kyauta ya baki ya karba ya karbi rashawa abdullahi dan mas'udi ya yi fasarar wannan saboda me saboda asali duk taimakon da kai alfarma ce kun ga abinda mutanen yanzu ba su yi kenan marai da gaske ta je kai kwangila wajen gwamnati kwangilanka ta makale kudin ya makale ka zo ka kama kafan wani wanda gwamna yake jin maganarsa don Allah ina son ka roƙa mun gwamna na daɗe da yin kwangilan nan ba su suka sun manyawa ba biya ni ba to Allah ya taimaka sai ce ya eh, to zan masa magana amma kawo takardar bayan ya gani ya yi nan sai ce to za ka bani kaza a ciki za ka bani kaza a ciki wasu mutanen yanzu abinda suke yake. alhali tsakani da Allah idan kana kusa da gwamna wayonka ne ko dabaranka ne ko Allah ne ya sa kake kusa da shi ko gwamna ke jin maganarka a'a kowane mutum fa idan ka duba inda ya babban mutum ne sai ka samu waɗansu a kusa da shi waɗansu ma ana raina su ba kowa ba ne amma za ka ga suna kusa da shi abin nan shugaban ƙasa ana mana bayani shugaban ƙasa akwai waɗanda yake sauraron maganarsu kuma ba kowa ba ne a ƙasar nan ba komai ba ne a ƙasar nan inda za su karfi fayilin su shiga masa da shi zai sa hannu shugaban ƙasa to kowane mutum sai ka samu wannan to shi yasa idan Allah Ta wata ala ya baka alfarman wannan me yasa kai ba za ka yi mutane alfarma ba saboda waɗansu rigingimu a can gefe Allah ya rarrage maka tunda zai yi wahala ce babu rigingimu ba irin wannan kusanci zai yi wahala a ce babu rigingimu to kuka yi yarjejeniya ya je kuma gwamnan ya biya kudin ya dauki kudin ya baka kaci haramun domin rashawa ne amma batun da abdullahi bin masud radiyallahu anhu yayi na cewa a dauko kyauta a bada mutum ya karba ya ci rashawa ne malamai suka ce yana gwada cewa bai dace ba kuma daman haka ne ai saboda kimanka da mutuncinka da kuma darajanka da matsayinka wajen gwamna shi yasa aka kama kafanka kuma idan ka yi wannan ba karbi ko kobo ba to kamata yi duk inda aka ganka girmama ka domin saboda mai ka cancanci ka yi jagoranci ko ba ka bane ya zo ya koka maka aka ce mene ne abu kaza ne ayi kudin nawa ne kudin naira miliyan biyar to ina ganin miliyan biyar mai sauki ne yadda dai muke zance da gwamna ina ganin naira miliyan biyar mai sauki ne ba ni takardar ka baki ya je yi magana da Allah a taimaka ma wannan bawan Allah gwamna ce babu damuwa ya sa hannu eh bayan ya sa hannu ya ce ta general ya biya yanzu yanzu cikin 24 hours ana iya yin haka saboda yan bai biya ba cire shi za yi mutumin na aka baki kudi a'a to yanzu nawa zan baka ya ce ni na yi don Allah ne addu'a ma muke nema to wallahi zai yi wahala mutumin da yayi haka ya ce ya yi don Allah addu'a yake nema wani ya shigo ya ce zai karya ki Allah baraka ta halaye bari saboda wannan ya yi kayin masa addu'o'i kenan ta inda ba ya tsammani ba ma sai ce a ah, ai ya kamata yi wani abu gaskiya wannan ya je sayo kaji ya sayo manya-manyan kifaye irin na gada Eh. ya sayo kaza kaza kawai sai ya kawo sai ko ba ku yi yarjejeniya da shi ba ta ce a'a wannan fa na kawo maka ne na gode Allah ya saka da alheri na gode masu gadi ma ya barbada musu wani abu wane ne ma ya yi kaza Da wani malamai suka ce ba haramun ba ne ba haramun ba amma abinda ake gudu shine kar mutum ya rai rai akan wannan don za a bata masa sa. tunda shi bai isa ya je ya samu gwamna kai tsaye ba amma kai Allah ya hore maka kuma Allah ya ga dama rana zaka zai iya datse ka in ya datse ka kuma zai iya jawo shi ko ba ka bane wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas abubuwan da suke faruwa kenan to wannan shine karin bayani inda an ba da mutum kyauta ba tare da sharadi ba to wannan ya halatta ya karba amma kamalan mutunci shine kare karba tunda taimako yayi shi ma yana son Allah ya taimake shi wallahu fi auni al ma kana al fi auni akai amma in akwai yarjejeniya to haramun ne ila ya aba abdurrahman aka ce ya kai baban abdurrahman ma kunna nara zalika illa al-aqda ala al-hukm mu abinda muke gani haramun shine mutun ya karbi wato wani abu wajen karkatar da gaskiya faqala ya ce a'a ku jama'a al'aqdu alal hukumi kufrun ya ce ai mutum ya karbi rakewa domin ya canza gaskiya ya kafirci ne wannan kunga ya kamba ma abin ya kamba ma domin ya tsoratar da su amma dai haramun ne qala ta'ala wa man lam yakum bima anzalallah ubangiji ta'ala ya ce duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba fa ka humul kafirun su ne kafirai ah to ya karbi wani abu ya karkatar da wato gaskiya ai kun ga bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba shi yasa ya kafa hujja kawai ya wuce to wannan hadari ne eh hadari ne babba wa qala abu hanifa radiyallahu an anan yace al-imam abu hanifa yace radiyallahu an kun san shi ba sahabi bane amma ba shi radiyallahu an akwai bangon littafin da ma imam malik radiyallahu an amma ban cika karantawa bane to wannan kofa da aka bude da sufaye suka bude yasa ko a yanzu za a iya cewa abin nan malam abubakar a ce radiyallahu anhu wato malam abubakar ma radiyallahu anhu kwarai da gaske alhali mu abinda muke fada duk wanda ka jance maka radiyallahu anhu sahabin annabi in ba sahabi bane in yana da rai sai ka ce hafizahullahu in kuma ya bar duniya ka ce rahimahullahu saboda ba wanda ba ya son rahaman Allah kowa yana bukatar rahaman Allah to in yana da rai kace hafizahullahu Allah ya kare shi waye ba ya son Allah ya kare shi tunda ko wanda ba musulmi ba ma yakan tura malamai su je Saudiya ɗakin Kaaba su je suna masa addu'a Allah ya kare shi wanda ba musulmi ba ma to don haka shi yasa in ka ji mu mun ce radiyallahu anhu to sahabi ne amma ba sahabi ba ne kowaye sai dai mu rahimahullahu ta'ala kuma babban addu'a ce al'imamu abu hanifa ya ce zartakal hakimu zai kawo mana wata matsala ce wai idan alkali ya karbi rashawa in azala fil waqti a tsarin shari'a musulunci to ya tuka kansa daga alkalanci warai da gaske amma za ga kasashen da suka Eh, su ba addini ba su ba qur'ani ba su ba hadisi ba wani ana tuhumansa da rashawa sai ce ya sauka saboda su hajili kaga suna cin rashawa a fili haka sai ka ji mutum ya ce ya sauka mu ana sai a yi ta kaiwa da komowa eh sai an kai shi kotu ma sai ya suma eh sai ya suma a garin da ya da asibiti in aka je aka ajiye shi asibiti wata ɗaya wata biyu sai ka ji ya gudu nijar ko ina ne ta ji marar lafiya ba ya gudu daga asibiti kuma saboda tsabar lalacewa najeriya ne za ka ji rana ba ta wai ya gudu an neme shi a rasa gyara yana da wahala amma gaskiya tsarin najeriya ma ba a ɗauko hanyar gyara ba fama za ba da alhaƙi illa dolar tunda ya riga an sake hanyar Allah Allah kyauta to in kaji mutane suna zuzzullewa haka su suna a Najeriya sun sha amma dai haka je lahira ai lahira ba Najeriya bane eh to kai kai taka zanzan karka je ka fada cikin irin wannan kaga wani ya ce rake wa ya tsallake wani ya ce haramun ya tsallake ka ce ha ah, to Allah duk gautan ma duk ja duk ɗaya ce wato duk gautan ma ya ce eh ai kama wanda yake fama da talauci ne da menene da abin nan ya dauki tsuntuwa aka ce ya ba abin nan haramun ne ce kai wannan ba haramun ba ne wannan talaucin da nake ciki wallahi inda na ga kudi inda na duba na ga babu kowa laukewa zan yi a ce ah ko da haramun ne ce ko haramun ko mala'ika ne zai na dauke kudinsa ai talauci ba hauka ba ne talauci ba hauka ba ne yana da kyau ka ringa kiyaye kalmomin da za su ringa fitowa daga bakinka kada talauci ya sanya ka ka shiga kafirci a nan duniya ka yi fama da fatara in ka je lahira kuma a haɗa ka da ainihin zabaniyawa to ya kaga wato babu riba saboda ya abinda hadisi ya tabbatar shine ranar tashin alkiyama waɗanda za su samu saukin hisabi talakawa ne wanda za su shiga aljanna da wuri talakawa ne aka yi ina masu dama-dama aka yi an can hisabi ya tsare ku to za a yi ta tambayanka rigunanka nawa hulunanka ya kai dariya ba da kai nake ba na na kalle ka ne kawai tun da ya ji an fara da riguna wato akwai bayani kenan kafin a je manya-manyan ai kaga dole za a dauki lokaci amma rigunan ka nawa ke zai zai yana ce ni na guda biyu ne a je kai mai biyun nan zo da Allah rigan ka biyu i gidaje fa wallahi duniya a gidan haya na kare a gidan haya ka kare ina ka biya kudin haya ya eh, to nan ne kuma za a yi rigin eh to ai kaga kamata ai kai kiliyarin din ko wani abu a to saboda yana gidan haya ka kare ka biya su kudin su ka gan baka biya su ba malan haki ne kwarai da gaske to gwargwadon yadda ka tara gwargwadon yadda za a bata maka lokaci to kaga wanda bai tara da yawa ba wannan yana gwadawa babu rigingimu da yawa a kansa sai dai kuma yanzu kan kai rigingimun nan yana ganin da masu hali da marasa halin wallahi kusan duk ɗaya ne don wani da rigingimun gulma kawai ina jin mai miliyoyi ma zai tsallake mai gulma yana nan yana tsiye musamman masu zama a bakin hanya warai da gaskiya annabi ya fada kuma yanzu kila wakala ya yi mana yawa wani ya fito ma labarin yake nema za gaba yana yar karamar sana'anka amma duk wanda ya zo wucewa a ah, ina ka fito ne ina za ka je sai ya abin da ya ce waɗanda su ne matsiyatan gari ka ji ba mutum ba ya zo wucewa ki ba yake tambayar sa wai ina ka fito ina za ka je in an jima kuma wani ya zo yana ta yi ainihin hira suna ta taɗi ai kaza kaza ai gwamna ai sai a hankali ai sai ya ɗebo labarin da ba haka ba shi kuma wasu yana ce haka ne yana ce wannan ma kaɗan ne ai wannan ma kaɗan ne ai ba su wane ne suke wane da kake ganinsa ba ƙaramin matsiyaci ba ne bayan ya gama aikin safiya shi da kyar ko abin da ya kafin ya sayu da kyar zai sayu to ka gama ganganun da ya tara sai ka samu a cikin awoyi din nan sun yi yawa in yaje ran tashin kiyama sai an yi walle walle kwarai da gaske sai an yi dalla dalla kai baka tara sisi ba amma ka tara gulma baka tara sisi ba amma ka tara ba ka tara sisi ba ka tara dukiya ba amma ka tara kila wa kala wa kasaratu su'ali Allah ya kyauta Na ya ce idan alkali ya karfi rashawa to ya tubu a lokacin saboda haka koyar hukunci ya yi hukunci shirme ne amma ba yana matsayin alkali ba saboda ya saba wa dokan Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi wani abu wa illam yan adil batala kullu hukumin in ma bai curu ba ba cire shi ba to duk hukuncin da yayi ya lalace ya kuma bihi ba da zalim tunda wannan bai cancanci ya zama alkali ba qala al-qurtubi imam al-qurtubi yace wa hadha la yajuzu li adin an yaktalifa fihi insha Allah ta'ala kun ga wannan magana bai kamata a yi sabani cikin sa ba yadda aka faɗa bisa tsoratarwa da gargaɗi to a yi ƙoƙari ya kiyaye haka to Allah ya kare mu liyana aka zan rishuwa fisku lalle karɓar rashawa fasikanci ne wal fasiku la ya juzu hukumuhu kuma fasiki bai halatta ya zama alkali ko ya hukunci wa summiyal malul haramu suhutan dalilin da yasa aka kira dukiyan haramun da su hutu? wannan fasara ne li'annahu yufsitu ta'ati saboda yana tafiyar da ɗa Ayyu buha yana tafiyar da ita koda mutum yana sallah yana azumi yana zakka to inda yana cin haramun to suna tafiyar da waɗannan abubuwa kamar yadda aka ce kyawawan ayyuka na sayyi'a to kaga sayyi'atu yusibna ke kenan miyagu suna tafiyar da kyawawa kamar yadda kyawawa suke tafiyar da miyagu wa yasta'tiluha suna cirewa tun daga ƙasa tun daga tushe inda dukiyar haramun ne to tana cire kyawawan ayyuka wakar kala Allah ta'ala kuma hakika Allah ya ce wa man yakfur bil imani duk wanda ya kafirce bayan yayi imani faqad habita amaluhu to aikinsa ya rushe don haka lokacin da alkali bai karbi komai ba ko mai hukunci bai karbi komai ba yana da imani yana karba kuma an kwace masa imani kun ga aikinsa ya rushe kenan wa huwa fil akhirati min al-khasirin kuma ranar takin alkiyama yana cikin masu hasara waƙila huwa lari yi hallilul harama aka ce fassarar wannan aya mutumin da ya kafirce to daga ciki shine wanda yake halatta haramu bai harrimul halala yake kuma haramta halal to wannan yana gwada matsayinsa ɗaya ne da Allah subhanahu wa domin kusa a tsari shari'ar musulunci abinda yake kiransa islamic law ko a shari'a al-islamiyya a shari'ul haqiqi shine Allah subhanahu wa ta'ala eh, the real legislator kamar yadda suke fala shine Allah daga nan kuma sai wanda Allah ya ba shi iko sune annabawa da manzanni amma bayan su babu wanda zai zauna a kirkiro hukunci ya ce wannan halal ne wannan haramun ne ba zai yi ba haza halalun wa haza haramun litaftaru ala Allah Wannan wallahi shiga hurumin Allah ina fata an gani to shi yasa malamai da yawa suka ce duk wanda ya halatta haramun kun ga ya kirkiro hukunci Allah ya ce haramun ne shi kuma ya ce halal ne wato da shi da Allah sun yi kafara da kafara to kafiri ne duk wanda kuma har ila yau ya haramta halal Allah ya ce halal ne shi kuma sai ya zo ya ce haramun ne to kun ga kenan yana so ya kafara da kafara da Allah ya gogayya da Allah shi ma kafiri ne ko da sabon Allah ne mutum yana yi haramun ne karkace halal ne yau ka ja bakinka kai shiru in an maza ka ce Allah ya gafarta mana eh wannan ya fi sauki ko Allah ya shirye mu faslun sai fasali na musamman wanda zai mana bayanin ladubba kusan duk waɗanda ladubba ne na rayuwa yadda al'umma za ta inganta a zauna lafiya babu kyaki tsakanin wani da wani amma akwai zalunci akwai cin haramu to ba yadda za a yi a ce an zauna lafiya dole a samu kyaki da haka da fitintunu iri daban-daban to ta wani bangare kuma wa tasmiyatu inda al'akli wa shurbi mutahabbatu hatta kiyatu yin bismillah yayin da mutum zai ci wani abu ko zai ka wani abu wannan musahabi ne duk lokacin da zaka ci wani abu ka ce bismillah lokacin da zaka sha wani abu ka ce bismillah to da ma malamai suka ce ai kusan duk wani abu wanda yake da kyau idan zaka fara ki to ana son ka fara da sunan Allah Imam nawawi eh, Imam nawawi yayi babi na musamman ko cikin riyadu Salihin da zai kawo hadisai na maganar muhimmancin bismillah to sai da yake a fara kowane abu wanda yake da muhimmanci da bismillah haka ko zama za ka yi kace bismillahi sai za za ka ji dattawa duk wanda ya zauna da tsofi a da in za su zauna ji bismillahi idan za su taki za su ce bismillahi eh sai da wasu za su kara da wayo wayo bismillahi za ka ga ko ya ce wayo ko ta ce wayo akwai bismillah a ciki eh akwai bismillah a ciki duk wanda zaka ji kuma suna kiran sunan wani daban da wannan kuma ina ganin abin da rashin karatu ne amma dai mafiya yawa wanda dai na ji tsofi a da aka ce bismillah to da haka ne yara ma suke koya to kai ma ka saba ke sa wasu malamai suka yi cewa ana son a rinka bayyanawa saboda in kana bayyanawa a cikin iyalanka to fa za su rike ko da takarda ce bismillah mai komin wancan eh bismillah shigo bismillah walle duk ya ka koma mutum ya saba da waɗannan to sai ga yara suna rike ba to amma tarkizin malam shine idan mutum zai ci abinci a ambaci sunan Allah idan zai sha ya ambaci sunan Allah in ba haka ba ko to da shedan da su ci ko da shedan da su sha barai da gaske yana ta masa kazanta ma baya gani tunda babu sunan Allah amma an ka ambaci sunan Allah bai sai maka kazanta ciki ba wa tahmidu inda al-intiha da kuma godiya wa Allah yayin da aka kammala ka ce abinci ka sha abin sha ka koshi ka yi ɗin sai ka ce to alhamdulillah alhamdulillah illazi at'amani wa saqani min ghairi hawlin minni wala quwwa fa kam mimman la kafiya lahu wala mu'wiya godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ciyar da ni ya shayar da ni min ghairi hawlin minni wala quwwa ba tare da dabara ba kai ka ci ka koshi ko wanda ya fi ka wayo amma yunwa ta addabe shi ba tare da ƙarfi ba akwai ƙaton da ya fi ka ƙarfi amma yunwa ta addabe shi kai ko kana na shalale ka ci ka koshi ai ka ga ba ƙarfin ka bane ba ka wani fa kam min mallaka fi lahu mutane nawa ne waɗanda yake ba mai wadatar da su wala mu'uya ba mai tattara su sai Allah to ni na godiya gare ka ya Allah to shi yasa mutum ya ci ya koshi ko ya sha ya cika cikinsa to yi godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala ya zama aka ce an aka ce abinci ana so a samu wani abu mai dan sanyi sanyi mai dan zaki zaki san ko hadisi ma ya faɗi haka kar wani ya ce psychologically ne na yabon nan ba psychologically ne na faɗa ba eh da daddare ka samu tuwonka ka ce miya da man shanu kaga an da kwalayin wani eh a to idan ka tituwo da miya miyan da man shanu ai ya kamata ka samu ruwa to kaga sai ka samu wani asalin zobo ba mai suga da yawa ba mai suga sama sama mai dan sanyi sanyi sai ka tsora a kai eh ko ka samu lakasera sai dai tsami ne lakasera in baka koshi ba karfe sha biyu za ka tashi ka jisikin ka wayan eh gara ka nemi maka kunun zaki da ake mai dan sanyi-sanyi mutum ya tsora to wannan yana taimakawa wajen abincin zai dan dauki lokaci kuma zai maka amfani in babu to sai ka hakura da ruwa da Allah tabaraka wa ta'ala ya hore maka amma ka ambaci Allah bismillah in ka gama kuma alhamdulillah to ko anan ka tsaya ya isa domin mai yiwa wani wannan addu'an da na ambata din addu'an yayi tsawo tunda akwai bismillah mutumin da yake tsake ya ce bismillahi fi awwalihi wa akhirihi ko bismillahi awwalahu wa akhirahu eh don hata an ka je karshen kana yin bismillah ma karshen kai bismillah ka fara da bismillah ka kare da bismillah kun ga daidai ne amma abinda aka fi so ka fara da bismillah ka kare da me eh, da alhamdulillah wa yaqulu wa yashrabu bi yamini kuma yake ce ya sha da hannun dama akwai wani a zamanin annabi an zo ana cin abinci kawai yana zuwa sai sa hannun hagu maza Allah ya ce ah, ya hannun hagu ka cire ka abin nan ka sa hannun yama ya ce wai shi ba zai sa ba saboda mutane da ke cin abinci da su yana ganin ya fi su ba za ka iya ba za ka sa ba ya ce shi ba zai iya sa abin nan magafiya musamman lokaci ba larabi akwai taurin kai da ce to ba za ka iya ba har abin kenan sai ya kasance hannunsa ba ta aiki hannun ba ya aiki a ba kullum muna karantawa ba na فليحذر ba يخالفون عن أمره أن تصيبهم sai ba hun azabin أليم saboda haka idan mutum zai ci abinci ya ci da dama idan zai sha ya sha da dama abin takaici ne kwarai da gaskiya je ana taro kaga manyan mutane suna daukan abu da hannun haguna suna ci a gaban jama'a boko bai amfani ba ya zama bokon banza wayewan banza ya zama girman banza kwarai da gaske ai bai kamata wannan idan da kai kadai ne ma da sauki kuma wannan ya gwada yadda ya gaban dubban jama'a fa gaban yayan sabin da zai yi kenan yasa ko goro ne zaka dauka ka ci da ka sa da hannun dama da hannun dama za ka abin ko goro ne ko gyaɗa ne ka murmushe kana sawa da hannun dama ti da buredi da kwai shi kuma ya za ka yi kaci eh? shi ma da dama za ka yi ka ajiye buredin don ka ɗauka ko ka gutsura ka ajiye shi ka dauki shayi ka kurba tun da dama in ka yanki biredin za ka yanki kwai din sai ka yi danke eh. <laughs> na'am wala yankuku fi ta'ami wakarabi ba zai yi kuri cikin abinci ko abin sha ba annabi ya hana sai sa ka ce ko yaro ne karami za a kura masa abinci a yi kokari a kiyaye a fifita ko a bar ya huce amma fifitan ya ci sauki tunda komai za ka iya daukawa ka fifita ko da yaro ne a dauka a hura kamar yadda iyaye mata suke za su ba da yaro abinci idan ya yi abin nan kuskure ne annabi ya hana abinci mai kauri ko mai ruwa-ruwa ba a hura shi ka dauki ruwa za ka sha sai ga ciyawa ciyawa ko mai kun san wasu sai su hure sai su wannan ma an hana abin da ake so shine ka ajiye ka cire wannan abin ya fi sauki ko kuma ka kwankwala da abin eh wani zai ce yayi saboda zai cutar da shi da abin nan iyayenka da kakanninka suka yi ta shan ruwan wannan rijiya da bantare bantare da ba su mutu ba ai ba su mutu ba sai da lokaci yayi to amma dai wannan ba wai garanti bane abinda zai cutar ai sai ka kawar da shi amma babban da hurawa an hana wala ya tanafasu fil ina kuma ba a san mutun yayin numfashi a ciki don ka san in kai numfashi ma ai babu dadi ai ba za ka ji dadi ba kuma idan abin da karbe karbe ne kai numfashi a cikin ka ba da na gaba zai karba zai yadda ya ai ba zai yadda ya ba kai ma in za ka yi numfashin ba za ka ji dadi ba to ka kawar da abin sai ka yi numfashinka in ya so ka ja da yawa sai ka sake dorawa numfashi a cikin kofi ko kuma kwano annabi ya hana wala ba ta bi shurbi ka'iman babu laifin mutum ya sha tsaye ko da ke akwai hadisin da ya hana ya ce duk wanda ya sha abu a tsaye to da ya san illan da yake ciki amai zai to an tattara na sosin ce mafi inganci shine akwai abin da a tsaye ana shansa akwai abin da yake a zaune kuma ana shansa amma da ya halatta mutum ya sha abu a tsaye cin abu a tsaye wannan shine aka samu safani musamman abin da bai kamata a ci a tsaye ba saboda yana zubar da mutunci yanzu kaman kana tafiya kawai sai aka gan kana cin rogo wai kai kana tafiya kana ta cin rogo amma kana tafiya kana cin goro wannan za a ce babu abin nan amma kana tafiya kana cin cingam eh ya bai yi ba kana tafiya kana tin gida daman yana aljihunka eh ko kuma mutum na shan rake a wannan sai kauye wannan sai kauye kuma mutum yana tafiya yana eh, yana shan rake yana yana ta tangadiya a hanya to in ka ganki ka kauce <laughs> eh in ka ganki sai ka kauce kaga ma ai rake ba a tafiya ana shan rake saboda duk mutumin da yake da mutunci ba zai yi haka ba yasa malaman usuliyin ko al suke cewa al'adatu muhakkama akwai al'adan da ake lura da ita wanda su a wajen su idan sun yi wannan ba matsala bane eh, idan sun yi haka ba matsala bane to sai a yi kokari a kiyaye abinda ake zama a zauna abinda za a yi a zaye kuma ba matsala bane to ana yi ya tsaye amma kowa ya riga ya sani abincin da zaka ci shi a zaune ka sha yafi shiga akan na wa yahrumu ala rijali haramun ne ga mazaje lufsul harir sanya tufafin alhari ne to wannan tufafin kai yanzu ma ba sa wasu suna fassarawa da silk siliki amma ina jin siliki kaman ainihin fassarar sa ne na can eh don siliki ina jin ma wannan ma siliki ne ba siliki ba siliki shine irin na mata ko eh siliki shine material amma ya yi kama da abin nan ya yi kama da material farai da gaske yawwa saboda siliki yana da lauki, yana da kyalli za ga matan da su aka sayo musu irin wannan inda za a yi ɗinkin a kawo wa mahaifiyanku ko wata a cikin ɗakinku wannan ɓalle balle ɗin da ba kai sa ban ka fita duk a fiskan kama sai an gani silikin da kenan silikin da ko irin wannan kamar boil boil sakan nan za ga ko wani mai kalli mai abin da shine suke kiransa siliki to kaga wannan ai ba haramun bane ba haramun bane boil ba haramun bane Sitaro ba haramun bane arewa ta dage kaga kowa yana kallon ga Eh. <laughs> ba haramun ba ne amma alhari ne sun ce abinda wani tsutsa ne yake fitarwa da bakinsa shi yake tsagawa yake sakawa kamar zare ne in aka zo aka hada shi kuma haka Allah yi shi in ana son ya haske sai a jefa shi a wuta in ya kona shi ya danyi sanyi sai a dauko shi sai zan shi ya yi haske ya dada haske ko a da manya-manyan mutane ne suke suke sanya farai da gaske wannan shi ne don wani ya taba cewa annabi ga wannan tufa ko za ka yaba ya ce a ah, wannan tufafin alhari ne ne tufafin da man malla khalaqa lahu Waɗanda akhirah wadanda ba su da rabo ne a lahira yasa ko da tufafi ne ba a son wato libasu shuhura eh wadansu kuma malamai suna yin sassauci haka wato ka fito wani dau kusan waɗansu sai ka ga wani aiki tun daga sama har ƙasa sai ka ce mai kiya da garma tun daga sama aiki har ƙasa bayan ma tun daga sama har ƙasa yanzu kuma yayin abin da ake yi kenan akwai malaman da suke sanya wannan ba daidai ba ne domin saboda duk abin da za ka sanya kowa sai ya juya kai ka fito daban shin wannan matan wani sarki ne wata sarauniya ce a'a sai an duba ce o oh, alhaji wani ne saboda kaman kayan mata ne Wala yi halin tufafin alhari ne haramun ne su alai da zama a kai wata kastumu bi zahabi da yin ainihin zobe da zinare wannan ma an hana saboda kaya ne na mata amma kun san wani abin mamaki tufafin alhari ne na manta ban lambata ba idan mutum ya hadu da lalura in akwai kuraje a jikinka suka dame ka duk tufan da kasa yana kai kai yana abin nan to tufafin alhari ne da za ka sa shi maganin kai kai yake shi kuma maganin kai kai yake yi in ka sa kurji ba zai kai kai ba wato gaba da gabanta to shi yasa aka can akwai lalura mutum zai iya samu to amma ka gama talaka yanzu kuraje ya dame shi ina zai samu alharinin da zai sa jikinsa duka gaba daya sai dai ya nemi magani Na to zinare ma na mata ne ba na maza ba wani za a ganki da zoben zinare da bairo na zinare eh an jawa biro ne fensil ne fa sai a zuwa ce maka wannan fensil din wajen naira dubu hamsin biro naira dubu ɗari to wani akan ayi baka wannan bayro gara gara ya baka gidan fik ko bek din nan ina jin nawa ne ake sayar da shi ya baka sauraron kudin tun da ina jin shi yawancin bai wuce naira dubu ɗaya ba ko ɗari bakwai ne ko ɗari takwas eh a cikin naira dubu ɗari ya kan a baka wannan bayro guda ɗaya yi wannan babu gola ciki irin waɗannan bayruka a baka sauran kudin naira dubu casa'in da tara da ɗari biyu ko da ɗari uku su kokari a kiyaye sun manyan mutane suna yi da agogonsu da menene sai ga mutum kafin ya ankara ina wannan na mata ne hmm. wabi ma fihe zahabin da abin da yake akwai zinare a ciki wai sahabu to kuma yanzu an shiga maganan wato musahabi ne ana son an yabda a filufti na alihi bil wa fi khal'ihi bil yusra mutumin da zai sanya takalmi ya fara sa kafan dama idan zai tire ya tire kafan hakuna saboda me saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yujibuhu tayammunu damantawa tana bada sha'awa ga annabi yana daga cikin halinsa aka ambata fi ta'amihi wa sharabihi abincinsa abincinsa tufafinsa sanya takalminsa tafiyansa menene wanzu Allah yana fifita dama saboda haka in zaka sa takalmi ka sa kafan dama idan za ka cire ka fara cire hagun kun ga wannan sai ya yi training Zai eh, mutum ya yi training ai kamar shiga masallaci ne da fita shiga gida da fita da shiga banɗaki da fita kusa sai mutum ya yi yayi Za ka shiga banɗaki. ga kafan da zaka shiga in zaka fita ga kafan da zaka fara fita idan zaka shiga masallaci ko gidanka ga kafan da zaka shiga in zaka ko daki in zaka fita ga kafan da zaka fita da ita sai an yi training saboda mutane suna da gaggawa lokacin mutum zai zo a guje a gurguje kawai kowace kafa ma zai iya cirewa kuma kowace kafa zai iya tillata ya shiga inda zai shiga <clears throat> wala yamshi fi na alin wahid kada ya tafiya a cikin takalmi guda wannan kan mun tashi ma mun samu tsofi suna fada ba a tafiya da takalmi kafa daya wannan ya tabbata cikin hadisi annabi ya hana kwarai da gaske ya tabbata cikin hadisi annabi ya hana kana da takalman ka guda biyu sai ɗaya ya tsinke hancin ya tsinke to ka dauki ɗayan ka hada su duka ka tafi da gaba in ko ba haka ba to ka zauna a gyara maka ko kuma ka lallaba shi a haka amma mutum ya yi tafiya da takalmi kafa ɗaya annabi ya hana saboda ka yi ƙoƙari ya kiyaye wala ya kifufe wani lokaci ma za a ga mutum ya fito masallaci sai zo ya samu kafa ɗaya nan sai je da kafa ɗayan ya ta takawa ya yi abin nan malamai suna cewa ko da hakan ne ɗan ƙanƙanin tafiya ne karkai haka in ɗayan yana nesa to cilla wannan din ba sai ka yi kwallo da shi ka tura shi ba sai je hadu da wancan ko ka je can ka cillo wancan su zo su hadu ta sa lokaci guda domin kada a kama ka da laifin ka saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala yake fi kai ba zai tsaya ma cikin takalmi kafa da ba farai da gaske yadda aka hana tafiya haka aka hana tsayuwa sai eh, ka tsaya tsar don ka zai azar ma me za ka yi da shi ɗayan yana yi ina kenan saboda duk wanda zai zo ya ganka amma ka je wajen gyara za ka yi cire ɗaya ka bar ɗaya a kafa a hakan ma malamai suna ba da shawari gara ka cire ka ɗora kafanka a kai wasu kuma masu gyaran takalma sukan ba da sai su baka takalmi ko silifas su ce kafa wani shi kuma yana tsoron wanda ya sa silifas din eh, don akwai wanda suke da problem a tsakanin yatsunsu wanda idan wani ya sa kwayoyin cuta sun makale in wani ya zo ya sa to zai dauka to menene na damuwa ka sake kafanka a kasa mana min haka raqanakum aha wa fiha wa minha nukhrijukum to saboda haka menene abin damuwa ko kafanka ne baka so yayi datti wannan in kuwa kafanka baka so yayi datti to ranan kafin ka mutu sai ka sayi takalmin da za a sa maka a kai ga kabari da shi kasan kuwa ba wawaye ne magadanka ba ba wanda zai bari a kai ka da takalman nan da ka saya don ko hufi ba a sawa mutum ko hufi ko safa ba a sawa mutum haka za a jefa ka cikin kyalle kawai a natse ka gaba daya don ba yi sa'a ba ma kai wata biyu ko wata abin nan za ka fara lalacewa in an huda kabarinka mutane gudu za su yi kwarai da gaske da saboda haka a rigima a zai abi kowane abu fi tsatsari eh, in ka je gyaran takalmi ana maka to cire kawai ka tsora daya kan daya kenan ko ka taka kasa ma kenan idan aka gama maka gyara kadewa kawai za ka yi ka sake sasu don kana kama ka da laifin ka saba umarnin da aka yi maka wa ya harumun la'ibu eh illa li darura mala ce sai dai akwai lalura an samu akwai lalura wanda yake da kafa dai kun ga bai ba yadda aka yi ya wanda yake da kafa dai zai tafiya ce da kafa haka zai ta tafiya yi da guda ɗayan haka zai tafi bai da laifiya wajen Allah wa ya harumun la'ibu bi shataranji haramun ne wasa shataranji din nan kalma ce ta farisanci kalma ce ta iraniyawa eh, shi ne farisanci kenan ba kalmar larabci ba ne sun san su ma suna da al'adunsu eh, saboda asalin kasan iran suna daga cikin manyan arnan duniya warai daga sai kafin musulunci ya zo ina jin masatin da ya wuce suka yi bikin shekaran ko sabon shekara ta kama eh, kwarai da gaske duk talabijin na duniya sun gwada wanda suka fito suka kwana a abin nan suna ta harba wuta shekaransu ta nairu sunansa nairu sabuwar shekara a ƙasan iran shi ne waɗansu malamai ma naga suna ta kyarki suna ci to ya za a yi suna bin musulunci mai yasa za su yi wannan kasan ko kai yanzu aka zo ana niyu ya ka zo kana wannan ah, musulunci ya karantar da kai hijiriya shi ne naka ko a hijiriya kuma ba ce ka fito kai wannan ba ko a hijiriya balle grigorian in ka yi haka ka yi koyi da ya kudawa da nasara Kasan kasan habasha suna da tsarin shekarunsu daban ba irin da musulunci ba sannan kuma kasan iran su ma suna da wannan kasan china su ma suna da wannan kasan india su ma suna da wannan kamar yadda su ma girgoriyar turawa suke da nasu amma kaga duk wanda yake fiyayya cikinsu shine da musulunci shine wanda aka gina maka rayuwarka da ibadanka tunda Allah ta'ala ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa ban halicci mutum da aljan ba sai don su bauta mun saboda bauta to shi yasa karata ya maka kalandar musulunci inna iddata shuhuri inda Allahi isna ashara shahara tun farkon halittar duniya fa tun farkon halittar duniya isna ashara shahara yau makalaka samawati wal arda minha arba'atun hurum wannan ne tsari to abinda ake nufi da shataranji ana fassara shi fassara iri daban-daban wasu suna ce karta wasu suna ce lido wasu suna ce tata wannan menene abinda ni da ina gani a kasuwan kauye za ga waɗansu suna zuwa da wani abu mai kama da faranti haka da hotuna hoton gida da hoton menene sai a ji ana karban kudin kauyawa ana dannawa sai a juya in abin ya zagaya ya zagaya menene ehe to wannan zai yana cikin kyataran ji sai yana cikin wannan da karta da za a yi da mai kan sarki da mai kan wane ne eh ai malai na jin kayi karta da wani ma na jana ba da akwai mai kan zarki da mai wasu ɗaya ne ai saboda ai alama suke dubawa saboda shi dan karta yana dagawa in ya duba ya sani yana dagawa in ya yi haka ya sani ana yi abu sai ya yi haka ko kuma sai ya burga ba haka suke yi ba eh. ai Allah ya gata malam kartan nan ba kusan kowa yayi eh, a da kusan kowa yayi a da kusan kowa yayi to wannan haramun ne sa aka ce dalido da menene duk dalilin da ya sa za ga wani lokaci yara suna carake ana hana su carake menene carake kai me ya carake Eh, eh ya to ake kasan ina jin har yanzu suna yi ko eh, ana yi ana yi wani lokaci za a tattaune rami wani lokaci za a nemo tsako tsakowoyi ko menene suna yi suna jejjefawa to ko da yake malamai da yawa sun yi maganganu akan ire-iren waɗannan abubuwa suka ce a bambanta duk abin da yake za a yi shi karta ne ko lido ne ko carafke ne ko irin wannan abin da ke yake yaudaran kauyawa duk abin da za a yi da kuɗi to haramun ne domin caca ne Allah ya haramta na biyu duk abin da mutum zai yi ya shagalar da shi gabarin abin da yake wajibi shi ma haramun ne na uku shi ne suka ce a sauko kasa akwai yara abinda zai musu amfani wannan ba ba hana ba amma abinda zai ɓata musu tarbiyya haramun to dalilin da yasa kenan za ga waɗansu ke yin sassauci sai su ce to wannan lido din yana koya musu lissafi da mai sai muka ce a'a tun da yanzu akwai wani game wanda yake koyar da lissafi to gara koya musu wannan don su koyi lissafi maimakon ka ba su karta idan suka yi za su ga sai ga in ya shiga jikinsu ba za su iya abin nan ba to gara ka nema musu littafin da yake akwai mai kan sarki akwai mai sarauniya akwai mai tauraro ɗaya akwai mai uku akwai mai kaza warai da gaske ya sa kaga littafan nan da ake sayarwa za ga wani yana da basira ya zo ya tsara littafi in ka saya wa yaranka akwai abin da zai yi amfani sai dai yana da kyau a rinka dubawa daga farko har karke domin kar a sa musu addinin kiristanci ko da yahudanci kai baka sani ba to kaga a karkashin wannan ashe idan suka tara waɗannan duwatsu suna jajjefa wannan za a iya barin yara su ba za a yi tsanani sosai a kansa ba haka ma idan suka yi suna jajjefawa a ramuka suna dan jajjefawa suna kwashewa suna yin lissafi da wannan ma ana iya kyale su domin yana wasa musu kwakwalwa amma duk abin da zai lalata musu tarbiyya to wasa ga'ida kana da yara a gidanka za ga sun zo sun dauki takarda ko kuma da bawon minti bawon minti ake tarawa su ne kudade ko ina jin kai ma kayi wannan <laughs> eh, lalle eh, amma ne yanzu su ba san ana yin haka ba kwarai da gaske da haka kawai za mu je mu samu sai mu sai abin nan mu dauki kudi sai mu je mu sayi minti minti din nan na da ana yi ledarsa iri daban-daban ne akwai mai keke sai ka je ka tara sai mutum ya ce kudi kenan wannan naira kaza ne wannan naira kaza ne wannan naira kaza ne wannan yana da kyau domin yana yana koya muku lissafi yanzu na ga suna yi yanka takarda sai su rubuta kaga wanda ma ya rubuta zai sa hamsin saboda yana ganin ansa zai sa ashirin wannan babu matsala duk abin da ba zai kawo illa wa tarbiyya ba dalilin da ya sa aka ce yara a basu da irbebi irbebi to amma yanzu kai baban yaro aka ganka da irbebi ka zo mana masallaci da irbebi ina jin gaskiya sai masakaci su rike ka alarmomi su maka rugiya kwarai da gaske to amma kaga su kasashen da suka su kasashen turawa su ba abin damuwa ba ne sai ga katuwar budurwa da yar bebinta tana ce oyo bebi na wannan kana shiga jirgi kana ganin abin da suka yi wawaye kawai katuwa da ita amma wawuya ce wai tana yawo da yar bebi ai yar bebi na yara kanana ne wannan kenan to wannan shine bayani akan shataranji wa ya harumu taswiru sannan haramun ne yin hoto ala sifatil insani a bisa sifan mutum au gairihi ko wani saminal alhaiwanati na ainihin dabbobi masu rai sai malamai suka ce hoton da ake nufi shine mutum mutumi don musu masabar malikiya suna ganin kowane irin hoto ma ba haramun bane suna ganin makaruhi ne sai dai abin da yake ka'ida hoton da zai zamo yana da amfani a cikin rayuwa ya zama lalura shi ne amma yin foto barkatai musulunci ba ya kun wannan mutum mutumi kan wanda ke fi kowanne hatsari domin kwaikwayon masu gumaka ne ai ba hotuna suke ajiyewa ba za ga wani ya zo ya shirin gegen hotonsa ya zo ya ajiye to shi kenan idan ya mutu sai kusa shi ya yi magana ko kuma a hura masa rai ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba annabi ya yi bayanin cewa masu irin wannan ranar takin alkiyama za a tattara musu waɗanda abubuwa a yi ta azabtar da su a ce kura yadda abin da kuka kasance kuna surantawa ko ba za su yi ya ba sai dai a yi ta musu azaba saboda ka yi ta kasan zan abin da yake da muhimmanci shi za a yi shi wannan kenan sauran minti nawa ya kare ma gaba daya to gashi kuma mala ya kawo mana faslun eh wani fasali na musamman akan maganar sallama suwa ya halatta yi musu sallama suwa bai halatta yi musu sallama ba idan za ka shiga gidanka dole ne ka yi sallama ko kuma tun da kai ne oga kwata-kwata shiga kawai Ko ya tsarin yake shi ne mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh